فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين yayin da masu sihiri suka zo wurin fir'auna don su kura annabi Musa sai suka ce masa shin muna da wani lada wanda ake gani ko wanda ba a gani idan mun yi galaba akan Musa